ba wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadithi wa tamsaka bi sunnati ila yawm al assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau uku ga watan jumada asadiya hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam duk daya da ɗari da talatin da takwas wanda ya yi daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi wato a cikin babu ma yi wuta fi rukuya ala a haya'il arab bifati fatihatul kitab satin da ya wuce mun karanta hadisi guda kuma mun karanta wasu daga cikin hadisan za mu tashi a haddasana abu numan haddasana abu awana بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو حدثنا أبو أوانا نعم عن أبي بشر an abi mutawakkil an abi sa'id radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yadda yace in dalaka nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaru wasu jama'a daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wato sun fita cikin wani tafiya da suka yi an gane ai sun fita cikin wani tafiya da suka yi hatta nazaru ala hayyin min al arabi har ya zama to sun sauka ga wata kabila daga cikin kabilu na larabawa fastadafuhum sai suka nemi wayannan kabilu su kuntar da su cewa da Allah mu baki ne ku taimaka ku karbi bakuncin mu shine ma'ana fastadafuhum sai suka nemi su karbi bakuncin su fa abau an yudayifuhum sai su wayannan kabilu na larabawa suka da su karɓi bakunci ka ce san ba za su karɓi bakuncin su ba to yanzu za mu ɗauki waɗannan ƙabilun larabawa musulmi ne suke nan waɗannan ƙabilun musulmi ne har ya zama su haɓai sun nemi a bakuntar da su suke yarda kaga zahirin maganar zai yi ba musulmi ba ne su don yana da wuya a cikin wannan zamani a ce musulmi ka san cewa waɗannan sahabban annabi ne sun zo ne domin su yi da'awa sai suka zo suka gaya ma cewa mu sahabban annabi ne an turo mu don mu yi da'awa muna buƙatar dan Allah a bautar da mu sai ka ce baka yarda ba kaga wannan yana kama da wuya haka ne to saboda haka fasta za buhun fa abau an yi zai buhun sai suka nemi su karɓi bakoncin su sai suka iya dasa amsa qalu diga sayyidu zalikal hayy sai aka sari shugaban wannan kabila din sarkin wannan kabila sai aka sare shi an gane to an yi sabani menene ya sare shi wasu suka ce maciji wasu suka ce kunama amma abin da ya fi inganta shine kunama ne kunama ya sari shugaban wannan kabila din na'am fasa'aunahu fi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un sai suka yi ta dawainiya suka yi ta waniya da kowane irin abu domin su ga cewa ya warke daga wannan tsaron. sai ya zama to layin fa'uhu shehun babu wani abu daga cikin magani da yake amfaninsa. duk wani maganin da aka yi bai amfani wannan sarkin ba da faƙana ba a sai wasu sashe daga cikin mutanen sarkin fadawan sarkin sai ya ce lau a taitun ha'ula'in rahat na nazaru da kun je wajen wa'annan mutanen da suka sauka din nan in ji shi wannan daga cikin mutanen sarkin da kun je wajen wa'annan jama'an da suka sauka garin mu din nan la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un zai iya yiwuwa ya zama to a wajen sashe daga cikin su akwai wani abu ko kila wa'annan mutane suna da magani to ya kamata mu dan gwada zuwa wajen su mu tambaye su ko za a samu magani na'am fatahum sai suka je wajen wa'annan sahabban manzo din sallallahu alaihi wasallam na'am fa qalu ya ayyuhar rahab sai ce ya ku jama'a inna sayyidana ludiga cewa lalle shugabanmu an sare shi na'am wa sa'ayna lahu bi kulli shay la yanfa'u kuma muka yi ɗawainiya a gare shi da kowane irin abu amma wannan abun bai amfane shi ba na'am mun yi dawainiya duk wani hanya na magani duk wasu dabaru da ake yi na magani duk mun yi amma abin ya gagare mu fahal inda ahadin minkum min shay'in shin a wajen ɗaya daga cikin ku akwai wani abu na magani ko babu fa qala ba'duhum na'am sai wani sashi daga cikin su yace na'am wallahi inni la arqi yace na'am wallahi ni ina yin ruqya inji ɗaya daga cikin sahabban ba na'am wallahi lalle ni ina ruqya walakin wallahi laqadis tadaf laqadis tadafna wa lam tudayyuna sai da cewa wallahi haƙiƙa ku mun nemi ku bakuntar da mu falam tudayifuna sai kuka kiyarda ku yi min bakuntar da mu ko ba ka ba mun nemi ku karɓi bakuncin mu ku kiyarda saboda haka ba zai taɓa yi ba ku wannan maganin kyauta ba na'am fa ma ana biraqin lakum hatta taj'alu lana tu'lan ni ba zan muku rukuya ba sai kun sanya mana tu'uli me yake nufi da wannan sai an sanya tu'uli ni ba zan muku rukuya ba sai kun sanya mun tu'uli mai ma'ana bi ma'ana sai kun ba da wani abu in an ce ju'uli za mu yi masa addu'a sai ya warke in ya warke sai kun biya mu in bai warke ba kada ku biya kun bai jirgo yawa ni ban kasance zan muku rukuya ba sai kun sanya mana ju'uli da haka idan har ya warke za ku biya mu in bai warke ba to shikenan fasalahuhum ala qati'in min alganabi sai suka yi sulhu da su akan wasu garke na na tumaki to alhamdulillah ku zo ku yi addu'a ku zo ku yi rukuya da sarkinmu in ya warke za mu ba ku garke kaza na awaki ko na tumaki misali dama irin wannan ya halatta ko idan ya zamanto kun je wajen mutane don su taimake ku suka iya da to kuma an sun zo nema sai ku rama ya halatta kaga dai sun iya da su bakuntar da su to su ma da suka zo yawan magani kashi to ba za a ba ku magani ba kuma sai kun biya kun ga zahiri wannan ya halatta ko na'am fantalaka ya tafilu alaihi wa ya karau alhamdulillahi wa rabbil alamin sai shi wannan bawan Allah sai ya tafi yana ta tofi a gare su a gare shi kai yana yin addu'a yana toba mai yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin a cikin wata ruwaya ake ya karanta suratul fatiha kuma yanda ya karanta me suratul fatiha ya karanta to kaga aka ce kenan da wannan ana kiran fatiha da suna suratul hamdulillahi rabbil alamin fatiha yana da sunaye da yawa daga cikin sunansa alhamdulillahi rabbil alamin an bai tona ko to da ya karanta fatiha din me ya faru baka annama nushida min iqalid kai ka ce wato an kwance shi ne daga akala ka ce an kwance shi daga dauri ne daga dabaibai irin kamar yana cikin tsanani yanzu ya samu sauki yadda ka san bai taɓa yin wannan ciwo ɗin ba ban talaka yamshi sai ya tafi yana tafiya shi sarkin babu wani rauni babu wani illa tare da shi duk wannan illan gaba ɗaya riga ya warke Ƙala fa'awfuhum tulahum allazi salahuhum alayhi sai ce sai suka cika musu ainihin sai ce ku cika musu jukulin su a gane fa'awfuhum da yawa sai suka cika musu ju'ilinsu wanda suka yi sulhu da su a gare shi ta ce nawa muka ce za mu biya ku ta ce kun ce za ku biya mu garke kaza ko yanki kaza na awaki sai suka cika alkawari suka ba su wa'annan yankin awakin da suka yi alkawari gare su na'am na'am fa qala ba'duhum iqsimu sai wasu sashe daga cikin suka ce to abinda za a yi tunda mun samu wannan yi wa'annan yanki na dabbobin ku raba kawai kowa ya samu nashi raban faqala allazi ka? sai wannan wanda ya rubuya yace la taf'alu hatta na'ti annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku aikata kada ku kuskura ku raba har sai mun je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam na'am fa nazkuru lahu allazi kana sai mu ambata mai duk abin da ya kasance idan har manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama bi amfani da wayannan yanki na dabbobin zai mu amfani da su amma in bai ba mu dama ba to baya halatta mu yi amfani da su ku ban ji wannan ai to kaga wannan yana nuna mana irin biyayyar sahabbai ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna mana sahabbai suna da kyakkyawan fahimta cewa duk abin da zaka aikata da sunan addini sai ya zama to yanda manzo Allah ya karantar an gane tunda wannan bawan Allah wannan ruqiya da yayi bai taba yi ba Kuma ban ji wannan ai bai taba yi ba kawai ya gwada ne kawai ta hanyar ishtihadi da ya gwada ta hanyar ishtihadi kuma sai aka dace to irin wannan tunda ya yi ishtihadi ya kamata ya gwada wannan ishtihadi nashi da nassi an gane to yaya za a yi ya iya gwada wannan ishtihadi da nassi kaga shine da zarar an samu irin wannan matsala sai a mai da shi zuwa ga ina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka sai suka aikata hakan to kuma da a ce mu haka muke yi a wannan rayuwa samu duk abin da muke jayayya da shi kan addini kada mu yi gaggawan yanke hukunci mu bincika yaya manzon Allah ya ce ayi. an gane ko kenan duk wani ijtihadi na mai ijtihadi ana auna shi da mai da nafsi alkitabu wa sunna idan har ijtihadin ka yayi karo da kitabu wa sunna za mu dauki wannan ijtihadi kai kuskure an gane ko wanda yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya wanda ya ishtihadi ya dace yana da lada biyu to ga wannan sahabi yayi ishtihadi kuma ya dace cikin iko Allah har ma yayi addu'a ga wannan bawan Allah ya warke an gane ko sai aka ba su mai aka ba su abinda aka yi musu alƙawari suka ce kada mu kuskura mu ci in ji ɗaya daga cikin su har sai mun je mun tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam fa nazkura lahu allazi kana sai mu ambata mai duk abin da ya kasance fa nan zura ma ya amuruna sai mu duba mai annabi zai umurce mu da shi kun gani ko duk abin da ya umurce mu da shi da shi za mu yi aiki yawwa an faqadimu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakkaru lalika law sai suka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata mai wannan abin yanzu wa'annan sahabbai mujtahide ne kuma mujtahide bane shin mujtahidi idan yayi hukunci wato wannan hukunci nashi yaqini ne ko zan ana gina ishtihadi ne galiban in ma kan yaqini ko akan zannun rajih an gane ko mafi yawan ishtihadi zannun rajih ne to idan mustahidi yayi ishtihadi ishtihadin shi na fi karfin nafsi kaga baya fi karfin nafsi ko ba ka ba kaga wayannan bayan Allah mustahidai ne su yadda ka san ana maganar su imamu na Malik su imamu Shafi su Abu Hanifa su Ahmad bin Hanbal duk mustahidai ne su idan suka yi ishtihadi to ana hada wannan ishtihadi ne kamar yadda wayannan sahabban suka yi kace kada mu kuskura mu zartar da wannan ishtihadi namu mu bari sai mun tambayi manzo bi ma'ana mu bari sai an auna shi da nassi idan ya dace da nassi sai ya aiki da shi in bai dace ba mu aci kada mu kuskura mu ci wayannan wannan awaki da aka bamu har sai mun je wajen manzon Allah duk abin da ya ga mana da shi zamu yi aiki na'am faƙala wa mayu ka an annaha haruƙiya to sai annabi ya ce ah kai kai da kai ruƙiya din nan me ya sanar da kai cewa wannan ruƙiya ne shi ya kai kasan cewa ruƙiya ne annabi ya ce tunda na san ba ni na karantar da kai ba ba ni na ce ma wai in kunama ya taru mutum ya karanta Fatiya ya karanta kaza ba ban ce maka haka ba ya kai kasancewa wannan ruƙiya ne wannan mai zai nuna mana shin ruƙiya tauƙifi ne ko ishtihadi ne Eh? ko idan ka ce ruqya fi ne kenan fa ba za a yi wani rukiya ba sai abin da aka yi yadda aka manzon Allah ya yi. bi a kalbi a shi za a yi in ka ce kuma ijtihadi ne za mu iya karanta duk wata aya mu gwada mu gani da zarar mun ga ayan ta yi aiki shi shikenan mun gano wannan da zarar mun ga wani mutum da wani rashin lafiya mun kasa ganewa kawai sai mu dan jaraba wata wata sura ko wata aya mu dan karanta mu toba in mun ga ya warke sai a ƙara kawo mana wani mara lafiya irin wannan ciwo muka karanta muka toba muka ya warke sai mu ce alhamdulillah mun gano maganin kaza kuma ji wannan to shin tauqifiya ce ko kuma wato ba tauqifiya ko ishtihadiya ce ishtihadiya ce me dalilin mu saboda wannan magana da annabi ya faɗa wa ma yudrika annaha ruqya me ya sanar da kai cewa ruqya ce da sai annabi ya ce masa waye baka damar ka karanta waye baka damar kai wannan ijtihadi tunda asali ga ibada tauqifiya ko to da shi ruqya ba tauqifiya bane ijtihadi ne kun gane wannan ko ga wancan hadisin nan na Abdullahi bin Hadi Aufa radiyallahu an wanda imam muslim ya ruwaito wanda lokacin da ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruqa wa tama'im wa tiwala shirk annabi ya ce lalle ruqya da kuma layu da maganin farin jini duk shirka ne a lokacin sai abdullahi bin abi awba ya rasulullah mu mun kasance gidanmu mun gaji ruqya tun kafin zuwa musulunci mun gaji ruqya idan mutum kunama ya sare shi ko wani ciwon kai ko dai wani abu misali ne muna yin rubiya a gare shi kuma insha Allah ana dacewa kama na ji ka ce inna ruqa wa tama'im wa wala shirk ko ya zo da al wanda yake na istighraqul jins cewa gaba ɗaya rubiya gaba ɗaya ainihin layu gaba ɗaya maganin farin jini shirka ne misali to yanzu ya rasulullahi ya zamu yi wannan rubiya da na gada gadan gidan mu nan da nake yi shi mu ci gaba da yin shi koyaya sai annabi ya ce masa mai zu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruqa ma la yakun fi shirk yace ku gujiro mun da ruqiyan ku magani ya kai abdullahi bin abi awfa kawo mu ruqiya mu ga yanda yake wannan me yake nuna mana cewa ka nuna mu ruqiyan mu gani bai ce mai waye ce kai ruqiyan ba a rukuyar da kai din nan nuna mun shi domin lalle babu laifi ga rukuya in babu shirka a ciki kenan abin da kawai aka hana ga rukuya shine bi in akwai shirka ko akwai haramci a cikinsa in babu shirka babu haramci an ba mutum dama ya bi yayi rukuya kenan ba ka'ida bane in mutum zai rukuya a ce wai a ina ka samu shi mai rukuya likita ne da zarar ya karanta wata aya ko ya karanta wani hadisi ko shi da kanshi ma ya shirya wasu azkar ya hada wasu azkar da larabcinsa sai Allah ya sa kawai yana amfani da wannan azkar din kawai sai ga an warke azkar din babu shirka a ciki babu bid'a a ciki babu haramci a ciki babu karhamci a ciki kawai azkar ne wanda yake tsantsa na tauhidi shi da kanshi ya tsara kuma yana karantawa sai ga an warke yaya ya halatta kun gane wannan ko kenan rukuya kofar shi abu da yake ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke tunani ba cewa rubuya kofar shi a rufe yake abinda wannan ya yi kokari ya karanta ya yi amfani da shi wajen rubuya ba shi wani zai amfani da shi ba kowa da irin dabarar da Allah ya bashi kan wannan ilimi na rukuya din amma almuhim annabi ya bamu wata ka'ida wanda in muka yi aiki da ta kenan shine idridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruqa malaga kun fi shirk ku bijiro min da rukuyan domin lalle babu laifi da rukuya matuƙar babu shirka a cikin wannan rukuya din ku gane wannan ko kenan da zarar mun ga rukuya akwai shirka in mun ga rukuya akwai bid'a in mun ga rukuya akwai saban Allah in mun ga rukuya akwai kan'anci sai mu yi inkarin wannan rukuya din shi yasa malamai suka ce ana yin rukuya ne da littafin Allah wato maganar Allah subhanahu wata'ala ko kuma addu'o'i da suka zo daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma kyakkyawan zance wanda bai yi karo da kitabu sunna ba kun gane wannan ayi sannan kuma duk maganin da mutum zai yi amfani da shi domin neman waraka in ba wai nasi ya zo ya nuna haramci ba kana iya hadawa da shi ka karanta qur'ani kuma ka hada wasu magunguna duka hada da su in dai ba a samu nasin da ya hana shi ba shikenan an gane wannan ko aha sun maƙala sannan sai ya ce kada asabtu annabi ya ce hakika kun dace da sunna wannan rukuya da kuka yi na karatun fatiha din nan na'am ku raba wadribu li ma'akum sahman ni ma ku sanya mun wani rabo daga ciki na'am ni ma a dan bani nawa nawa hakki ni ma a dan yanko mun wani abu daga ciki na'am kaga wannan mubalaga ne ya nuna musu wato lalle ya halatta ko na'am tunda ya ce ku raba ni ma ku dan san mun an gane ko fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi dariya me yasa yayi dariya saboda jin dadin yanda sahabban da suka yi ijtihadin muka dace wannan abun farin ciki ne kenan abun farin ciki ne malami ya ga ɗalibinsa yana ci gaba a wajen ilimi an gane ko in dai malami na kirki ne to zai yi farin ciki ya ga ɗalibin shi na ci gaba a wajen ilimi amma duk malamin da ɗalibin shi na ci gaba yana baƙin cikin wannan ci gaba to ba malamin kirki bane نعم قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتي وقال شعوبة شعوبة يتي حدثنا أبو بشر سميت سميت أبا المتوكل في هذا نعم باب دريبة العبد باب wato jingawan da ake ba bawa na'am wa ta'ahudu dara'ibil imahi da kuma binciken jinga na bayi mata an gane wato bawa za ka iya ɗaukan shi aiki ka bashi wani jinga ka bashi wani kuɗi na wahalar da ya yi misali na'am haddasana muhammad bin yusuf haddasana sufyan humayn al-qawi an anas malik radiyallahu anhu qala na'am abu dayy dayba daybata an sallallahu alaihi wasallam wato abu dayba radiyallahu anhu yayi wa annabi kaho na'am fa amara lahu bi sa'in aw sa'ain amin. sai annabi sallallahu alaihi sai ya umarni gare shi a bashi sa'i daya ko a bashi sa'i biyu na abinci wa kallama mawaliyahu sai annabi yayi magana ga iyayen gidansa ba khaffafa an gallati cewa ya sassauta yayi magana ga shugabansa ya sassauta ainihin wato harajin da ya dora masa wato shi bawa ne shi abu dai ba bawan wani mutum ne kun gane wannan ko to mai gidansa ya sanya mai kudin da zai ringa kawowa kullum in yaje yi aiki an gane kullum ka je ka aiki ka kawo mun dubu biyu ko kullum ka je ka aiki kawo mun dubu goma to manzo Allah a bayan shi wannan abu ɗaya ba ɗin radiyallahu anhu bayan yayi ma annabi kaho sai annabi ya tambaya nawa kake kai wa mai gidanka na jinga wato irin mai gidan ya ɗaura masa haraji dole ne in yayi wannan aiki na kaho yana so ya kawo masa kaza ya zo sauran ya rike sai annabi ya ga kuɗin ya yi yawa mai gidan ya daura mishi haraji da yawa shi da sai annabi ya ce ya ɗan sassauta masa an gane ku to kaga wato wannan bawan Allah ya ci arzikin kahon da ya yi ma annabi ya yi ma annabi kaho annabi ya ji daɗin kahon sai annabi ya yi magana ga mai gidan cewa sassauta masa abin nan an gane au da riba ko ya sassauta masa gan da ya daura masa ya ringa kawo masa an gane fanan wajen imamul bukhari ya yi magana kan daribatul abd wa ta'ahudi dara'ibul ima an gane jinga na bawa da kuma wato a ringa kulawa da na bayi mata su na bayi mata a ringa ɗan sa musu ido idan mai gida ya sanya wa mace kuɗi mai yawa ta ringa kawo maza. in ma ya zama to ita wannan mata mu dabbara ce cewa a in kin kawo a mukata ba kai in kin kawo kaza kin yantu amma ina so kullum ko kuma duk wata ki kawo min kaza to sai ya zama to kuɗin da ya sa mata yana da yawa wannan kuɗin zai iya tura ta zuwa ga karuwanci an gane ko zai iya tura ta zuwa ga karuwanci ko ya tura ta zuwa ga zina ko ya tura ta zuwa ga wani mugun hali to shugaba in ya riga ya gano wannan sai ya yi magana ga ainihin mai gidanta cewa ya rage mata domin in ya takura mata da yawa zai tura ta cikin zina wala ya fi kuma alal biga in aradna tahassunan litabtagu ala hayati duniya. kada ku tilasta ma bayan ku mata yin karuwanci in suka yi nufin su tsara kansu domin kawai kuna neman wato kwalliya na rayuwar duniya kawai an gane ku ku dora musu ainihin jinga mai yawa ku tura su cikin sabon Allah kaga nan wajen kun taimaka ma shedan kenan akan wannan al'amari an gane ko kaga wannan hadisi dai na Abu Daiba yana magana kan bawa ne sai Bukhari ya shigar da baiwa akan ka'idan nan na an-nisa'u shaqaiqur rijal duk wani doka wanda ya shafi namiji ya shafi mace sai dai an samu nassin da ya bambanta an gane wani ko to akwai an samu asarai da yawa kaman Abu Nu'aym ya ruwaito a cikin littafinsa al-Hilya da kuma wasu malamai dai misali kamar Abi Dauda al yana cewa kaɗaba na huzaifa ina ƙadimar madain huzaifa al-yamani yi mana hudu ba lokacin da ya zo madain yake cewa ta da Ra'iba Ima'iku. wato ku ka sa ido ga jingan da ake sawa bayan ku an gane shi kuma abu nu'aym a cikin hiliya da lafazin ra'iba girmanikum ku ka kulawa da harajin da ake sawa bayan ku an gane ku to sannan abu dauda ya ruwaito daga hadisin rafi bin khadij marfu'an cewa annabi ya hana an kasbil ama ya hana jinga wato a sa baiwa ta yi aiki ta yi ulama min aina huwa har sai an san daga ina take samu kudin ka sa baiwa ta yi aiki zama ma kudi sai ka bincika ina take samu wannan kudin domin za ka iya sa ta aiki in ka takura mata ta yi ta yi zina an gano wani ko to irin wannan duk malamai sun yi bayani a kan shi allahu alam na'am babu harajin hajjam babi na ainihin haraji wanda ake sawa wanzami haddasana musa bin isma'il haddasana wuhai haddasana bin tsawus an abi abin haifar da nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adal hajjama ajara manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho sai ya ba mai kaho jingansa an gane ku? kenan kaho ya halatta sana'an kaho ya halatta kenan sana'an wanzanci ya halatta ga wannan hadisin da bai halatta ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai gayyaci mai kaho ya masa kaho har ya biya shi jingansa ba misali na'am حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع an Khalid an Ikrama an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa al hajjama ajru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kahu kuma sai ya ba mai kahon wato jingansa ladan aikinsa walau alima karahiyatan lam yu'i da annabi ya san wato haramcin wannan abin da bai bashi ba da annabi ya san cewa yin kaho abin kyama ne a mahanga na shari'a da bai gayyace shi ba kuma ya biya shi wannan jingadin ashe kenan sana'an wanzanci kai tsaye ya halatta da wannan hadisi na'am haddathana abu nu'aym haddathana mis'ar an amr bin amir na'am qala samitu anas radiyallahu anhu yaqul wato amr bin amir yace naji anas dan malik radiyallahu anhu yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yahtajimu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kaho walan yakun yazlimu ahadan ajara kuma bai kasance yana zaluntar kowa gasa ba idan annabi ya sa mutum aiki kana gama aiki zai biya ka to ya kamata mu ma yan uwa mu yi koyi da wannan da zarar ka sa mutum aiki kada ka rike mai ladan aikinsa tunda wannan bawan Allah bai zo ya roke ka ba wato sa ne wannan ko ba ka ba ya gama shan wahala ya yi maka aiki ba tare da ya roke ka ba to kuma ka biya shi ladan aiki a biya gagara ana samun mutane irin wayannan kaga wani mutum yana da taurin bashi baya so ya biya mutane haƙƙinsu wannan kuskure ne wannan kuma zalunci ne Allah ta'ala shi kiyaye an gane ko to saboda haka an samu hadisai da dama da zahirinsu yake nuni akan cewa kamar sana'an wanzanci haramun ne ko kuma akwai hadisin da ke cewa kasbul hajjam khabisun sana'an wanzami habis ne shi Hadisu ma mutafakun alayhi ne cewa sana'an wanzami datti ne to da wannan sai wasu suka haramta sana'an wanzancin an gane ko malamai sun yi gwajin fahimta wato ga wannan ga wannan matsala din to an samu da yawa daga cikin malamai jumhur cewa sana'an wanzanci halal ne sun kafa hujja da wannan hadisin suka ce huwa kasbun fihi dana'a wa laysa bi muharram hmm. sana'a ne wanda akwai dan kaskanci a cikin ba haramun bane shi an gane sana'a ne wanda akwai dan kaskanci amma ba haramun bane yanzu sana'a kwasan kashi haramun ne amma kuma ba kowa zai iya bayi to shi ma wancan sana'a din su ga larabawa sun dauke shi kaskanci ne amma kuma ba wai haramun bane wannan khabith din bi ma'ana akwai dan akwai dan kaskanci a cikin abu Kuma ji wani ayi zajar anhu ala tanzi wato sun dauki dawatar wanda annabi yayi kanshi kaman karatu tanzih ne an gane yayi ba wai haramci bane daga cikin malamai akwai wanda yace kai an shafe wannan hadisin an shafe hadisin da ya hana cewa asalin kaho da haramun ne sa'annan daga baya sai aka halarta wannan shine fahimtar Imamu Tahawi a cikin littafin sa Mushkilul Athar an gane ko kamar malamai suka ce idan ka ce an shafe kana buƙatar ka kawo dalili an gane ko suka ce wannan layar butu bil ihtimal hmm. shafe nassi baya tabbata da ihtimali in ce wai ni a gani na ina ganin kamar an shafe sai an samu tabbaci an shafe shi al yaqin la yazulu bi shakk ko yaqini baya gushewa da mai da shakka idan ka ce an shafe kawo dalili amma imamuna ahmad mahulla ya bambanta da shi da wasu malamai sun bambanta tsakanin ɗa da bawa suka ce akwai bambanci tsakanin ɗa da bawa wajen abu ya halatta ga bawa bai halatta ga ɗa ba mun gane wannan ayi sun kyamace yin ƙaho ga ɗa ya mai da shi sana'an shi amma sun halatta shi ga bawa an gane wannan ku? suka ce wa ya harumu alaihi al-infaq ala nafsihi minha yana haramta ga ɗa ya ciyar da kanshi daga wannan wa yajuzu lahu al-infaq ala raqiq amma ya halatta ya ciyar da bawa da dabbobi daga ciki wa aba'uha suka halatta ta lil abd mutlaqan yace ya halatta ga bawa saki ba kaidi amma bai halatta ga ɗa ba me suka dogara wato abin da suka dogara anan shine hadisin muhayyasa cewa annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajam muhayyasa ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da sana'an wanzanci fana hahu sai annabi ya hana shi me yasa ya hana shi saboda kasancewar shi da ji su an gane ko fa zakara lahul haja sai shi wannan muhayyasa din sai ga annabi ya ambata ma annabi bukata ya rasulullah ina gayan bukatan kuɗi ko ba ni da hanyar da nake ganin zan samu wannan kuɗi sai annabi ya ce to e ilafi nawazi haka wato ka ciyar da dabbobinka da shi ka yi wannan sana'a ka ringa ciyar da dabbobi an gane wannan ko akhrajahu malik wa ahmad wa ashabu sunan wa rijaluhu thiqat hadithun sahih wa qala al-haythami fi al-majma' rijaluhu rijalu sahih wa abu dawud ya ruwaito da tirmidhi da Ibn majah da malik a cikin muwatta duk sun ruwaito hadisin ina ba san gane wannan so ka hadisi ne ingantacce ibn al-jawzi shi kuma ya ambaci cewa ladan wato ladan da ake ba mai wanzami an kyamace shi ne domin yana daga cikin abin da yake waje ba ga musulmi ya taimaki musulmi a kan shi wato shi wannan abin wannan wanzanci abu ne wanda ya kamata ka taimaka ma ɗan'uwan uwan kan yi shiga cikin tsanani ba shi da lafiya kaɗan mai wanzanci an gane ko idan bukata ya taso saka baya kamata mutum ya karɓi albashi akan wannan inji shi shi ne dalili amma wannan magana zai samu shiga zai samu shiga ba saboda in haka ne to mutumin da ya rubuya shi ma ba ai shi ma wanda ya rubuya shi ma yayi ne ya ga dan uwanci cikin tsanani ne ya yi masa rubuya domin ya taimake shi babi ne na at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa to haka ne shi ma bai dace karbi mai ba ya karba albashi akan wannan to malamai dai sun tattauna wannan matsala da yawa ibn al-arabi al-maliki Allah ya masa rahama ya yi jam'i tsakanin magana annabi kasbul hajjab habisun sana'an wanzami da ne da kuma wato kudin da ah, ah, manzan Allah ya ba abinda manzan Allah ya ba abu ɗai ba ɗin nan an gane ko cewa mahallin halarci in ya kasance jingan sananne ne jingan aikin sananne ne an gane ko amma idan jingan ba sananne ba ne to bai halarta ba wa malu zajar alama idza kana ala amali majhul wai za a dauki tsawatarwa in ya kasance aiki ne wanda yake majhuli amma kace za ka yi min kaho waje kaza kuma zan baka kaza ya halatta amma idan ba a san iyakacin aiki ba kuma ba a san iyakacin jingan ba yana ganin akwai matsala shi yana ganin dalilin kenan da aka aka iyaka hana kun gane ko a cikin dai wannan hadisi zahirin shi mun ga halaccin yin wanzanci ko da halaccin kaho kuma yana riskan wannan duk abin da yake da alaka da magani da kuma likitanci musulunci ya halatta shi kuma ya halatta shugaba ya sanya wa bawansa kuɗi da zai riga kawo wata-wata ko shekara-shekara ba zalunci ba ne an gane wannan yi kuma ya halatta wato ka aiwatar da bawa ba tare da izinin shugabansa ba izini akwai izini am akwai izini khas izini am shugaban ya ba bawan dama ya je sana'a dama ko kaga kenan kamar a dungule kamar ya bashi izini kawai ya zai ma kowa izini ka shine ka kira bawan kai da shi zaka mun aiki kaza ba tare da ka ga yawa mai gidansa ba wannan ya halatta a gane ko to wannan kenan Allah shi taimake mu eh babu man kallama mawali al babu mutumin da yayi magana ga iyayen gidan bawa an yukhafifu anhu min kharaji cewa su sassauta mai daga cikin harajinsa حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد Malik, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما منذ صلى الله عليه وسلم يا ونباوا wato gwanin wanzanci mai wanzanci na'am fa hajamu sai yayi wa annabi kaho wa amara lahu bi sa'in aw sa'aini sai manzo sallallahu alaihi wasallam umarni gare shi da sa'i guda ko sa'i biyu shakar rawi aw muddin aw muddaini ko yayi umarni a bashi mudu ɗaya ko mudu biyu wa kallama fihi sai annabi yayi magana ga mai gidansa game da irin wahalar da yake sha wa kuffifa min daribati sai aka sassauta daga cikin ainihin jingan da aka sanya mai ya rika kawowa eh? babul kasbil bagi wal ima'i yawa babi na wato sana'a na albagi sana'an karuwanci da kuma ainihin baiwa wa kariha ibrahim adaran na'iha ibrahim annahai rahimahullah na'am ya kyamaci albashin jingan da ake ba mai kukan mutuwa din nan na'am wal muganniya da zabaya mawakiya na'am zabaya an gane wato haramun dai a dauki mata akwai mata musamman a jahiliya wanda ake daukan hayan idan an ma mutuwa sun kware wajen kuka an gane su laraba sun ɗauka burgewa ne idan mutum aka mai rasuwa ya zo ya je kamfani kamfani ya ɗauko ɓararru wajen kuka an gane ko sai ya biya su su zo su yi kuka ga ainihin iyayensa ko su yi kuka ga ɗan uwansa da ya rasu ko wani nasa an gane yi mutum za ka in zai rasu sai ya yi wasiya Iza mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shuki alayya aljayb yabna sama abadi idan har na mutu to ki yi min kuka ki yi min ihu da irin abin da na dace kin san da irin zaman da na yi da ke da irin yadda na kyautata miki to ki yi min kuka gwargwadon alkhairin da na yi miki sannan washu ki alayyar jai ki yaga aljuhu gare ni ya bana ta ma'abadi ya ke diyar ma'abadi ki yayya ga mu aljuhu shi mutum tun kafin ya rasu zai yi wannan wasiya din ga matar shi in ya rasu za ka je kamfani wurin da ake yau haya na mataye tsofaffi wanda suka kware wajen kuka an gane ko tsada-tsada ne a je a yau haya zo su yi ma kuka a gida kun gane wani ayi to nan mata idan suka yi kuka din ya halatta a biya su kamar yadda yake kukan haramun ne daga murya ai kukan nan haramun ne to shi ma jingancewa cewa a biya su haramun ne kun gane wannan Shi ne abin da ake nufi a nan wajen da kuma mawaƙiya a samu wata zabaya ta zo ta waƙi katar za ka biya ta a ta ce wannan kudin haramun ne biyanta wannan kudin haramun da ita wannan zabaya din eh wa qaulillahi ta'ala da inda Allah ta'ala yake cewa wala tukuri tukrihu fatayatikum ala biga. kada ku tilasta wa bayan ku mata yin zina in aradna Hassuna. idan suna so su tsara kansu to shin wannan yana da mafhumi kada ku wa bayan ku mata yin zina in har suna so tsara kansu kenan idan ba sa son tsara kansu ku kyale su su je su yi zina akwai mafu zina haramun ne har abada ga kowa da kowa ko wala taqrabu zina na kana fahishatan wa sa'a sabila zina la yad'una ma'a allahi ilahan akara wala ya yaqtuluna nuna nafsa lafiya harrama allahu illa bil haqq wala yaznun da kuma hadisin nan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ashe zina haramun ne a nan wajen kuma zai ce kada ku tilasta wa bayan ku mata yin zina in suka yi nufin tsara kansu kamar zai nuni kamar idan ba su yi nufin tsara kansu ba ku tare su ta zina kun gane goto wannan ba shi da mafumi litabtahu ardal ad dunya domin ku nemi wato kadara ko kwalliya na rayuwar duniya kawai da shi ya zama ku tura su su je su yi zina su samu kuɗi ai akwai iyaye ma wanda a wannan zamanin suke yin haka wasu iyaye suna tanajin 'ya'yansu mata su yi musu training na zuwa yin zinace-zinace ana samun haka daga mahaifiya ta iya da yarinya ta yi aure tana so ta samu kuɗi da yarinya ta ringa sanya yarinya ta yi kwalliya tana zuwa wajen maza tana samu mata kuɗi akwai miyagun iyaye irin wayannan masu wannan mummunan manufa ko ta dinga tura yarinya talla gora goro 300 ne sai da ce mai yarinya saura ki kawo min 300 lalatacciyar banza ina ganin kawaki wacce in an ba ta goron 300 sai ta kawo 3,000 amma ke wani lokaci ma sai ki zo mu ma ki ce wai wasu goron ba sun lalace 200 aka yi in kin zo mu wallahi sai na yi kaza kaza sai ga ita mahaifiyar tana nuna ma yarinya tana mata hannunka mai sanda cewa ki duba abin da ita wacce yarinyar abulla ta aikata kin ga abin da abulla ke yi gashi nan an sai mata kaya kaza kaya kaza kayan aurenta gaba da cikin wannan gora na ɗari uku ake yi goron ɗari uku ba sai abulla ta kawo dubu dubu biyar kaga ɗan goro aka amma a wannan da iyaye ke biyan kuɗin haya a wannan da iyaye ke musu dinkin sallah a wannan da iyaye ke kaza suke kaza suke kaza a ciki duka baka ita wannan yarinya kamar an mata hannunka bai sadda je ki bincika abin da suke aikatawa in kin bincika ke ma ki ci gaba da yi to akwai iyaye wanda su da kansu suke tura ƴaƴan yin zina dan samu abin duniya da shi an gane ko to su ƴan jahiliya ba sa tura ƴaƴan suna turawa bayan su ne mata kenan lalacewa yanzu ma ya ƙara yawa kenan Allah shi kiyaye wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim duk wanda ya kila samu yin zina ya ake tilasta musu yin zina a sanya musu jinga mai yawa a sa su kawo kuɗi mai yawa wanda an san ba su da tsigon za su iya kawo wannan kuɗin to duk wanda ya tilasta wa mata yin zina to lalle mata lalle Allah bayan tilasta musu din nan gafurur rahim fa inna allaha gafurur rahim min ba'di ikrahihin Allah mai gafara ne mai rahama bayan an tilasta musu daga baya aka ji wannan wa'azi aka yi mai aka tuba amma idan mutum ya ci gaba da tilasta mun fa bai Allah zai gafarta mai la mujahid ya ce ai ima'ikum kada ku tilasta wa bayanku mata menene kula miji na ni za mu karasa insha Allah za haddathana qutayba بن سعيد عن مالك عن ابن عبد الرحمن بن بن ana bi mas'ud al-ansari an karbo daga abi mas'ud al-ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an saman al-kalbi lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare wa mahar al-baqi ya hana sadakin karuwa wa ulwan al-kahir da albashin da ake biyan bokan hayi bokanci kenan wato kare haramun ne a ci kare to kudin shi ma siyar da shi haramun ne an gane sannan haramun ne karuwanci haka nan kuɗin da ake ba karuwa in za a yi zina da ita shi ba haramun ne haramun ne bokanci kafirci ne ma bokanci to haka nan albashin da ake biyan sanya yi bokanci shi ma kazalika حدثنا Ibrahim, haddasa na حدثنا an عن محمد بن juhu bin juhada juhada an abi hazim an abi huraira radiyallahu anhu an kaso daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam an kasabil jima'i manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sana'an bayi a sasu sana'a na nemo kuɗi an gane wani ku wato abdullahi bin abi bin ubay ya umarci wata bai wasa ta yi zina sai ta yi zina ta zo mai da wani bargo faƙala ya ce mata irji ifazili alayya akhar wato ki tafi ki ƙara yin zina da wani mutum ki ƙara dawo min da wani abu sai take cewa wallahi ma ana biraji'a wallahi ni ba zan iya komawa ba sai wannan aya ta sauka an gane wa hadha akhrajahu muslim min tariqi abi sufyan an jabir marfu'an kun gane wannan ko imam muslim ya fitar da wannan ta hanyar abi sufyan daga jabir marfu'an zuwa ga annabi zuhuri ya ambace ta daga amru bin thabit ya ce sunan matan mu'aza haka nan akarajahu abdurrazzaq amma amar al-ali zuhuri mursalan a cikin wata kissa mai tsawo cewa ya tilasta mata ne haka nan ibn abi hatim ya ya rawaito daga hanyar ikrama mursalan sun yi ittifaki akan kiranta da suna mu'aza ita sannan abu dauda ya rawaito da nasa'i ta hanyar abin zubair cewa ya ji jabir ya ce a ja'ad musaika amatun liba'adin ansar wata mata mai suna musaika baiwa na wasu ansar ta zo take cewa inna sayyidi kuri ni alal biga lalle shugabana yana tilasta mun yin karuwanci sai wannan aya ta sauka aka ce da zahiri ayan ta sauka a gare su duka kun gane wannan ko Allahu a'lam to wannan kenan a takeice Allah shi taimaki mu to sai alƙawarin da muka yi cewa da ranar Alhamis in Allah ya kai mu za mu ringa neman taimako na ainihin tafsiri to insha Allah za mu sa yan uwa su dan zagaya abin da ya samu shikenan Allah ta'ala shi taimaka yan uwa a bayar da yawa kun ga tsora bi tsora wajen watanni bai wuce wajen wata biyu da wasu yan kai ba Ramadan kuma kamar yadda kowa ya sani abin da aka dan samu har yanzu bai da yawa ana buƙatar taimakon da yawa saboda haka a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum masha Allah shi wannan kamar da da wani zubin da ana bada saraka ne kuran wannan shine ajarin kunkuri dole sai an yi tsada idan za a yi inda na kama an saba wani zubin za a bashi saraka ne kuran akwai wani zamun da shi a nashi kawai ba wani jingan da ake da shi kawai in kayi ne in ya in ya ma wanzanci kawai ka bashi abin da kai niyya akwai wayannan akwai wanda zai gaya ma abin da zaka bashi in bai gaya ma abin da zaka bashi wajen abin da ka bashi shikenan yayi in ko ya gaya ma abin da zaka bashi kaga yadda kuka yi jirga sai ka biya shi shine na'am ba a to idan sun canfa ne ga wannan kuma ya rage nasu shi za mu za a duba an ga ya canfa ne yana ganin in ya amshi kuɗi ba zai albarka ba in ya faɗi cinga kaga wannan ya zama to ya canfa abin kenan ya zama laifi amma ya zama to ba wai canfi bane kawai su sun saba da haka ne ya zama kamar urfin su shikenan al'ada muhakkama an gane ko na'am musulunci ce eh, cewa wanzanci ya halatta a to ai sai a sunanta da shi sai ya zama co in mutum ahalin suna ne kaka ba zai fiye musa kan wannan tsafe-tsafen ba da wannan surkullen da suke yi kafin ci wannan ai ai wannan kamar misali a ce a ce direbobi suna yawan suna sai a ce direbanci haramu ne a ce tuki haramu. ne ga mafi yawan masu tuki ga. ana samun mazinata da yawa cikin su kama wannan kuma bai hana cewa akwai direbobi na kirki ba a halin sunna to shi maka zalika wanzamai akwai wanzamai na kirki wanda ba sa a ba sa tsafi suna yin abin yadda ya kamata da sunna daidai da sunna misali an gane ko to wannan shine to ga tambaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gafarta malam a ah, dan Allah malam ina son a yi min bayani akan aqidar ahmadiyya ko da a takaice to aqidan ahmadiyya wato aqida ne wanda wani bawan Allah ana kiran shi Gulam Ahmad al yake wato yazo da shi shi ya girgiro wannan aqida din tun daga cewa takaice aqidan ta ta ne akan cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai manzanni da yawa cewa kofar annabci da ake cewa an kulle shi ko an toshe shi ba a toshe ba har yanzu ana samun annabawa ana samun manzanni har yanzu a cikin aƙidan Gulam Ahmad al kuma suna da rubuce-rubucen da suka yi da shugohohi da suke kawowa wanda idan mutum mai ƙaramin ilimi ne ma yana iya zurfawa ciki yana abin nan zurmawa ciki an gane ku, aƙida ce wanda malamai na duniya gaba ɗaya sun yi ijma'i ta yarda duk wanda yake cikin aƙidan Ahmadiyya in yi imani da abin da ya kusa ya kabarta da malamai sun yi tafaki yan ahmadiyya ba musulmi ba ne baya halarta ka yi sallah a su baya halarta a basu sai aikin hajji baya halarta kaza baya halarta kaza duk wani abin da ya shafi musulmi bai halarta gare su ba ina ganin babu wata kungiya a duniya da aka yi gaggawan kafirta ta da sauri kamar ta wanda aka dauki mataki na gaggawa a gare ta kamar wannan kungiya din to kuma matakin da aka dauka akan ta shi ya taimaka aka takure ta waje daya aka hana gidan motsi da ba da haka ba da kun ga aƙidar Ahmadu ya tunu wada da kun gansa a sauran unguwanni amma an riga an nuna wa mutane kafirai ne to shi ya sanya aka takura su ba su zuwa aikin hajji a bayyane sannan ba za su iya zuwa su yi wa'azi a bayyane ba sai dai su yi wa'azi isu isu a hall shi yasa kaga aƙidan ba ta yaduwa sosai amma da za a ba su dama yadda ake ba yadda 'yan shi'a suke samun dama su yada addinin su da sauran sufaye to da da su ma sun samu mabiya da yawa saboda duk wani bata wanda ya taso aka ba shi dama ya yi bayani wannan batan za ga batan ya wala ko za ga cewa ya yazo to wannan kenan a takaice wannan shine kaɗan daga cikin aƙidun wa'annan mutane inkarin hatamun dubuwa. an gane ko da cewa akwai annabawa da yawa bayan abin nan sannan yana daga cikin aƙidun su mummuna suna siffanta Allah da halitta Allah yana cin abinci a wajensu Allah yana bacci da abin da ya kama da wannan akwai wasu irin abubuwan da suke siffanta Allah da shi wanda babu daɗin ci sannan daga cikin aƙidansu kuma akwai abin da ya shafi inkarin aljannu ba su yadda akwai aljannu ba gaba ɗaya masu an gane ko saboda haka suna da dai aƙidu da kuma hadisin annabi ba shi da muhimmanci a wajensu to wannan kina a takaice kan aƙidan yan ahmadiyya Allahu a'lam

kaga in ka zo kai ciri ka ce kawai kai ɗari biyu ka ce shi kuma ya ne ya baka dubu biyar biyaya gara ka fice da abin da ya baka insha Allah kawai shi ke nan. abin da suke ba da shi suke hannu yana da shi da ba da yanzu da su ba da yanzu da su ba da amma idan ba shi ne an ba shi aiki da yi amma da yi gidan babu riba a ciki wannan ya halatta wai abin da yake magana misali kamar zan kawo misali abin da ni na fahimta kamar na waya ko za fatan da ya wuce mun yi bayani akan na waya ne cewa mutum mutum ba shi da kuɗi sai ya ce su kamfanin waya din su wato kamfanin sadarwa su turo mai da kati bashi sun ga turo da wannan kan suka turo mai da kati ba kuɗi suka bashi ba sai kawai sai suka turo mai da katin casa'in mai kuma katin ɗari shi zai biya su ɗari shin wannan bashi da ruwa ne bai sa bai zama shi da ruwa ba saboda cinikin kaddara ne da kuɗi shi wannan kati da suka bashi ai ba kuɗi ba ne kati suka bashi shi kuma zai biya kuɗi amma da za su bashi kuɗin ne sai su bashi ainihin casa'in ya ba da ɗari eh, a gane wannan ko a zai biya nan gaba su ba shi naira casa'in shi zai biya naira ɗari nan gaba wannan ya zama to ba shi da ruwa a gane wannan amma tun da dai za su baka in wannan littafin ne in za ka bayar kuɗi hannu dubu biyar ne fata wulbari in ko bashi ne dubu bakwai ne ko dubu shida ya halatta an gane wannan ko ba a sanya wannan daga cikin riba a wajen da yawa daga cikin malamai Eh. zamiya ya halatta zamiya ya ba abin da ya hana zamiya abin da ake nufi da zamiya mutum ne ina bin shi kudi dubu biyar na yi na yi na yi ya biya ni ya gagara na buga duk wani dabara na na ya biya ni ya ki biya na saboda haka rannan kawai sai ya bani ajiyar kudi ya bani ajiyar dubu hamsin sai ba na jiya dubu hamsin na shi to alhamdulillah tunda na yi na yi biyar kawai na cire dubu bakwai dina. da ya zo hamsin dubu hamsin dama yana so ya biya sadaki ne <laughs> sai na ce mai toga ga dubu hamsin amma na cire wannan kuɗin da nake bin ka bashi ka tuna a eh, na cire da sauran kudin ka ya halitta hakkin ka ne babu wannan sun da ya hana don wasu na cewa wai zamiya bai halitta ba saboda suna so su cuce ka to kana da iko ka cire haƙƙinka ka ba shi sauran saboda haƙƙinka ba zai fito ba sai ta haka a yanzu matar abu sufiyan ta kai ƙarar shi wajen annabi cewa yana da rowa baya ba ta abin da zai ishe ta ta ce sai abin da muka cira ba tare da ya sani ba ai shi ma kamar wannan nau'in ne na fatan gane? sai ta zabe idan ya zo zai ba da ce bane in ɗari biyar ake ba zai ba da ɗari biyu ya ce ko mata kun san da ba da za ku yi da ku kullum ta za sai ba ɗari biyu ɗari uku kuma ita san zai yin za ta yi to ma shi da ta tambayi annabi ya za a yi wannan kuɗin baya isan su misali ko wannan abincin baya isan su annabi shi ki ba gwargwadon abin da zai ishe ki da a ayyakin bil ma'ruf kar ki wuce gona da iri ba wannan bai haram ba haram an gane ko to eh wai mutumin da yake bada zakka na abiya shi bashi zai iya cire kuɗi zai iya cirewa ce na zakka na baka dama duwan, hamsin kuma ga dubu hamsin dama ina baka duwa shi ke ya halatta ya bako yi a in ya so ya kara ya kara ya taimake shi ne shi to dama dubu hamsin zan dubu sittin zan baka amma ina baka dubu hamsin yanzu ga dubu goma na cire hamsin dina ba shi kenan ba to taimakon da aka nema an samu dubu bakwai da ɗari takwas saboda haka Allah ta'ala ya saka da alkhairi Ya za jazakumullahu khairan wannan shi ne sami mai walaikum salam annabi ce mai eh ina rubu shi ma a ɗan san masa ba wai haƙƙin shi ba ne a ɗan san mai ba yana nufin wai shi ma sai an ba shi ba nan ba tambaya ba ne wato annabi mubalaga ne na nuna musu halarci irin kowa ya samu nutsuwa cewa ya halarta a ci wannan nama da bima ku bani kuɗi aka ce annabi shi ya ci naman kaga cikin sauki kowa zai samu gamsuwa ba wai annabi ya roƙe su bane kuɗin san mun nema a'a ba shi ne abin da ake nuni ba na? eh? ne malamai suka yi gwajin fahimta kan shi za a iya siyar da training da kare cin kudin kare haramun ne to training din ba za a iya siyarwa wasu ka ce za a iya siyar da training din wasu ce ba za a siyar ba amma abin da ya fi tabbata ne za a siyar da training din da wahala aka yi akan shi an yi wahala an mai training dan noma ko an mai training dan kama barayi an gane ko an mai training dan kiwo training dan farauta misali kuma ya kware sosai a wannan fannin to dan an karɓi wani kudi akan wannan tirenin ina ganin ba za ta yi rabi ba Allahu a'lam to shi an ce lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk